da yake yi wa 'yan kasar Nijar jawabin barka da zagayowar ranar samun 'yancin kai ta uku ga watan Agusta ne shugaban ƙasa Muhammadu Isu ya bayyana rashin gamsuwa da tafiyar sha'anin ilimi wanda a cewarsa mizanin taɓarɓarewar wannan fanni ne ya haddasa mummunar faɗuwar ɗalibai a jarabawar breve da bak ɗin da aka gudanar a watan Yuni da Yulin jiya matsalar da ya ɗora alhakin faruwarta a wuyan ɗalibai da malamai saboda yawan shiga yajin aiki da yajin ɗaukar karatu. Je veux parler des coups de sifflet intempestifs, des grèves multiples, des retards et absences de tout genre, qui ont euh, pour conséquence des programmes inachevés ou bâclés. C'est des a cewar shugaban Front Patriotique pour un Niger Nouveau Lawali Abubakar, shugaban ya yi tuya ya domin a ra'ayinsa gwamnati ce yake da alhakin dukkan abubuwan da ke faruwa a fannin ilimi. la parler de la responsabilité partagée des élèves et des enseignants pour omettre le véritable acteur qui est l'État. Shi ma dai jami'in fafutuka bugo da ƙari malamin makaranta Abdul Alhaji Idi na ganin shugaba Isuhu ya sa son rai a wannan magana ta koma bayan ilimi. Kowa ya kamata ya sa son ƙasa a ransa, a tsaya a yi aiki a hudda ƙasa ƙasar ita ce ƙasanmu babban matsalar lakwal an santa a hudda siyasa daga makaranta kuma a biya mutane jama'a wani lokaci ba suna da albashi ba kwantai na wajen wata bakwai gwamnatin ya biya mutane ya ga in wani in mutane suna da karam. A ci gaban jawabinsa shugaban ƙasa ya ƙara tunatar da jama'a mahimmancin ilimi saboda haka ya gargaɗi masu hannu a sha'anin karatu musamman ɗalibai su dakatar da dukkan wata tarzoma don mayar da hankali akan karatu. ta yadda watan wata rana za su amfani kansu su amfani al'umma. scolaire, élèves et étudiants doivent comprendre qu'il s'agit avant tout pour eux de préparer leur avenir. To amma Abdi Idi na ganin wannan guri na farfado da sha'anin ilimi ba zai cika ba muddin gwamnati tana birsu da shawarwarin waɗanda abin ya shafa. In yayi niyya zai ce a hudda siyasa a afirtashiyon da za a yi masu zauwa ya ce ba sani ba sabo. malaman da kuke gani duka mun san kowa ya san kowa yau shugaban kasa in yana so insha Allah rantare wadda za ta fara za ku ga haske tunda shi muka zaba ba mu san kowa ba sai shi kuma shi ya rantse da Qur'ani shi kadai muka sani shi kadai kamata ya dauki sandar shi ta iko in ta ace ma ya nemo ta ya buga ta rashin biyan albashin malamai akan kari da jinkirin biyan kudaden allowance din dalibai da karancin malamai da na azuzuwan karatu ko kujeru da teburin zama a makarantu mallakar gwamnati na daga cikin tarin matsalolin da ke kokarin samun gindin zama a 'yan shekarun nan a nan Nijar yayin da gwamnati ke danganta wannan matsala da matsin tattalin arzikin da ƙasa ke fama da shi. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.